ina son wallahi kullum a sama da ita nake saboda ya dauke ni kamar uwa saboda haka ni babu wani reni tsakanina da ita na san ta tana da hali na gari saboda na san yayanta na san kubanta, na san kubanta, babu reni tsakanina da ita kaga akwai babban dangantaka tsakanina da ita gaskiya wannan mutuwar ta kiɗa ni yanzu zan ce tun bayan rasuwar mahaifina na na daɗe ban ji wannan mutuwa da ta gigita na kamar wannan ba tun da cikin ikon Allah jiya da daddare misalin karfe goma muna tare da ita muna ta wasa da dariya har na tafi na bata da yan uwana ma bayan mun gama raba nan yara abinci misalin dab da shan ruwa to ni ina tafiya gidana to da na tafi cikin wajen karfe goma na safe sai ake ce min takon ta yi sawar bayan ta yi sawar sai ta koma bacci to bisa al'ada karfe goma take tashi daga bacci to bata tashi ba kwata kwata bata tashi ba sai muka zo aka zo aka kira ni aka ce ai bata tashi ba muka zo kofa aka balla kofar aka duba cikin ikon Allah sai a ga rai to inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un duk wani mai rai mamaci ne Allah Allah ka ka kaddaro mana wannan rasuwa a daidai wannan lokacin Allah ban karba mutum ne kirki mai son talakawa mai son ah, sadaka da kuma ah, san marayu Allah kullum babu abin da take yi irin aikin Allah irin rabu. Allah mun karba Allah ka yafe mata Allah ka sa ta huta Allah ka sa aljanna ce ba mata mutu ne kirki wadda ba za mu iya kamanta irin yadda muka yi rashin ta ba kuma ta mutu da baki da azumi a bakinta Allah ya yafe mata Allah ya yafe mata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yadda muka ji abin nan ba zai misalci ba yadda muka ji abin nan ba zai misaltuwa ba ba zai misalci ba gaskiya mun yi matukar rashi ko kuma ce al'ummar duniya gaba ɗaya sun yi rashi masu kallon hajiya saratu a fina-finanta na barkwanci na ban dariya da sauransu ubangiji allah kai rahama ka ta allah kai rahama ka ta halinta na gari ya fita kaga can za ka ga yara a sauye yaran ta samu ba saraka ne duk yamma kaga yaran ma sun zo karɓar sadaka suna ganin abun gaskiya ne ba gaskiya ba ne. sun zo karɓar sadaka yanzu idan ya gani abun abun tausayi rayuwa a koda yaushe idan ka ce rashi ko mutum ya mutu sai dai a samu madadin sa dai a samu kuma yau in ka samu ka ce wane ya rasu sai dai ka samu wani ka kira shi amma ba ba shi bane so duk wanda lokacin da Allah ya dauki wani da kake tare da shi ke kuke mu'amala da shi to wannan mutumin ya tafi sai dai wani amma dai ba shi sai da haka saratu gida do ka kira na kira ba kuma za mu kada samu samar ta gida da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gaskiya na ji wannan rasuwar ta sosai saboda rabon da na ji wata mutuwa da ta gigita ni lokaci ɗaya irin wannan rasuwar ta an kwana biyu to na ji rasuwarta sosai sosai saboda shi mai rai kowane lokacin na iya mutuwa amma na gigita gaskiya don na ta karyatawa da kaina na ta karyatawa a raina amma dole ka san mutuwa gaskiya ce tunda duk musulmi ya yarda da mutuwa gaskiya ce kuma za ka iya tafiya a kowane lokaci wallahi yana faɗa min rasu zuciya ta tsinki ciki na kama rama saboda Allah shi ke da komai abu ne da muka taɓa tunani ba ah, yana faɗa min kanta da abubuwan da suka faru ko ce suka faru tsakanin mu da yadda alaƙa ta take tsakani na ni da ita su ne suke suka ta damun a wancan lokacin so alhamdulillah sai dai mai mata addu'a Allah ubangiji ya ji kanta da rahama ban taɓa da ita ba sai dai mu dinga magana a waya so it, uh, it was a very big shock for me da na ji wannan shi yasa na ce Allah da zo a yi sallah da din kuma mu zo makaranta yau dai a wannan katafariyar masana'anta ta kane domin ne babba asara wanda ba za a cike gurbinta ba wato rasuwar hajiya saratu ɗo na addu'a Allah ka cika ta gafarta mata ya sa aljanna makoma ya sa ta samu alfarmar wannan rana da wannan wata na Ramadan mai albarka. وخير الخلق مولانا رسول الله أمدتنا